أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da sake sarar da ku a cikin wannan fili na amsoshin tambayar addinin musulunci wanda insha Allah za mu gabatar da tambayar mu ga malam to a karma kallahu yau kada ka ga kila mun canza daga tambayoyin da muka samu muka samu kamar kowane lokaci idan muka gabaci wani sha'ani na addini za mu dan tsame wasu tambayoyi da suka shafi wannan lalura ta aikin addini da ya samu to da yake gashi muna kusan wato ramadan na kusan tuwo mu to shi samu ka tsani waɗannan tambayoyi kuma insha Allah yau su ne za mu gabatar zuwa gare ka eh, to tambayar mu ta farko Allah ta malam shin da mene watan azumin ramadan da yake tabbata kamar yadda ka gabatar da wannan bayani kuma da wannan tambaya da aka zo da ita mun sani watan ramadan yana tabbata da abubuwa guda uku farko ramadan na tabbata da cikar sha'abana kwana talatin ko da da hukunci na wani hakimu wani alkali ya tabbatar da haka ko ya tabbata ko kuma bai tabbatar ba babu wani hakimu da ya tabbatar in ya kwana talatin suka cika ramadan ya abin nan sha'aba ne kwan talatin to za ta shiga azumi domin wata bai bai talatin da zai to ko kuma a samu adalai guda biyu suke ce sun ga wata ko mashi yawa da gare su saboda haka in an ka samu adillai biyu sun ci sun ga watan ramadan shi ma wannan azumi ya waje ba ga dukkan al'ummar da wannan sashi ko kuma wato bayan tabbatar ramadana da cika sha'abana ko daga nan adilai biyu to ku a samu jama'a wadda ake ce mustafidiya wasu ta ga wata mustafidiyar jama'a su ne waɗanda wato bayiwa a ce gabaɗe sun haɗu sun yi ƙarya aƙalla a masaban malik a samu mutum biyar kuma ba sharaɗi na sai sun zamo maza zalla ba ko mata zalla ko ɗiya zalla ko adillai ko ba sai sun kai adadi na tawaturi ba saboda haka yan wanda duk ya tabbata to ramadan ya tabbata wanda bai ɗauki azumi ba yawa ya tafi yana shan ruwa ya sha ruwa cikin watan ramadan ya yi abinda ubangiji zai kyace shi a kai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa su mu ya tafi. wa afdiru ya tafi. fa in gumma alaikum faqdaru lahu ko kuma aka shi a yau man wani kuma فأكملوا شعبان ثلاثين يوما ونكما رواية فأكملوا إدك شعبان yau man waɗannan duk suna gwada in an samu ganin wata wato da ganin adilai ko jama'a mustafidiya ko kuma wato ya kasance shi a sha'abani ya cika kwana talatin sai a azumi Eh, bisa ga wannan magana ne shewa khalilu ya nafi cikin muktasar khalilu ya ambata ya ce ya zubutu ramadan bi kamali sha'abana au bi ru'yati adalaini walau bi sahwin bi misra fa in lam yura ba'da 30 sahwan kuzziba aw mustaqidatin wa amma in nikila bihima anhuma amma yace amma la da mun faridin illa ka halihi wato wanda ya kaɗaito ganin wata shi kaɗai to wajen cin ɗaukar azumi bai gama jama'a ba sai dai kamar shi da iyalansa ko kuma wanda a ƙarƙashinsa to sai kuma wa malla'atina alahum bi amrihi da waɗanda ba su da damuwa da al'amarin ganin wata su ma idan mutum guda ya gani to ga haƙƙinsu yan ka samu shaida adali guda to ya waje ba su ya azumi kuma in an ka samu wani adili wanda ya ga wata to ya zan wajibi gare shi rafin matsalan nan ta shi kai ga alkali wato ma'ana ya kai ga sarkin musulmi shi ne mai muktasar yake cewa wa'ala ala adlin aw marju rafu ruqyatihi ya tilasta ga adili ko marjuyi wanda ke tammaha in ya faɗi magana sai ana karɓa wanda yake masurul hal ba a san fasikinsa ba don suna ga wata su ɗauki ganin nan su kai ga wanda a shugaban wurin kamar sarkin musulmi ko kuma sarki nasu da yawa da kusa gare su su faɗa mai magana shi ko shi da sarkin musulmi don shi ba da labari bisa ga wajibi ba da wannan labari shi gare su to wannan bayani da nake in muka koma can ga mutasar muka duba insha Allah in ban manta dai da shahin ba shahi ɗari da arba'in da hudu wannan nassin da ni karanta in ka koma can ka duba insha Allah za ka same shi a mutasar wanda an mai hatimi ba wanda adda nasi sama sharhi kasa ba wannan in dai insha Allah bisa ga hakikan Allah su haka ne ciki shahi 144 a duba inda yake cewa ya rubuta ramadan bi kamal sha'bana aw bi ru'yati adalain walau bi sahwin bi misra fa in lam yura ba'da 30 sahwan kuzziba aw mustaqilatin wa amma in nikila bihima anhuma la bi munfaridin illa ka ahli wa man la'atina alahum bi amri wa ala adlin aw marju rafu ru'yatihi amma can in ka ci gaba da karatu na cewa al-mukhtaru wa gairi ma na andu mutasar shahi 144 za ka samu wannan magana Allah ya dakatar da mu da sawaba saboda haka azumi na tabbata ganin watan Ramadan na tabbata da ɗayan abubuwa uku kamar yadda mun ka ambata cikar sha'abana 30 yawman ko kuma ganin adalai biyu ko mustahilai jama'a ta wata ɗayan waɗanda in ya gani babu dalili ga wani shi bai ɗauka sama da haka addini tsari an gare ba rikice yake ba wanda ya kawo mai rikici shakka maka ne saboda haka Allah ya muke mu to amin to akar makalla kamar kowane aiki na ibada yana da farillai to azumi yana da farillai in akwai su guda nawa ne azumi yana da farilla uku farillan uku da agaye shi na farko niyya domin azumi ba shi inganta in babu niyya kamar yadda kowar ina aiki ne inganta sai da niyya kamar yadda hadisi ya bayyana muna na annabi rahama sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wanda yake sayyidina Umar shi ya rawaito hadisi kenan sannan farilla ta biyu ga azumi al-imsaku anil ta kaya baki ga barin wato ciye-ciye shi ma wannan a farilla ne sannan na uku zamanin sau wato zamanin azumi shi ne daga kullu alfijir swadiki zuwa faduwar rana wannan shi ne zamanin azumi wannan lokaci za a kawo baki daga barin ciye-ciye daga bullo a cikin zuwa faduwar rana kamar yadda yake a yi niyya in za a yin azumi kamar yadda yake a yi imsaki ga barin ciye sannan kuma ya kasance ga zamanin azumi wannan shine kwalilla guda uku Allah da ta damu da sawaba to akan makalla kamar sha'an niyya yaushe ya kamata mutum ya yi niyya azumi to lokacin da ya kamata mutum shi ne azumi da ketuwa alfijir wato lokacin da mutum kamata shi azumi eh, shi ne azumi in an ce an ga wata an ce an ga watan ramadan to sai mutum shi niyyar azumin ramadan gaba gabaɗaya. tun daga dare kada shi bari cewa sai alfijir ya keto za a kwana da niyya ta ɗaukar azumi mutiyaniya guda farkon ramadan har shi ƙara ramadan ya ce guda ta isa sai inda wani abu ya samu da ta iya kaɗe kamar da rashin lahiya ko kuma haila ga mace wannan shi ne Allah ya taimake mu to amin to tambayar mu ta gaba Allah gafarta malam menene sunnoni azumi to azumi yana da sunnoni masu yawa waɗanda kuma sunnoni nan nashi sun wasu cikin littafai ko kowane wato abin nan magabaci da wada ya ɗauki waɗannan niyoyin kamar yadda yake yana da makaruhai a daga cikin azumi dai akwai sunoni guda goma wanda sunoni na azumi akwai sunna wadda amai ma'anar musabi akwai sunna da amai matsayin ta sunna an sunan ta ga mai azumi ya yi sahuru koda da kaɗan na abu ne kada ya kwanta da dare ya ki tashi da asuba ya ci wani abu sunna na mustahabbiya gare ya ci wani abu kada shi kwanta babu abin nan su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta saka ko ya sako cikin sahur akwai albarka bisa ga wannan hadisi da bukhari ya roto muslim ya roto don hadisi mutafikun alaihi na to malamai suka ga makaruhi na mutum shi sadi wato ma'ana ya ci abinci tun daga asuba bai koma cin abinci ga wani bayan ya sha ruwa bai koma cin abinci ga wani asubahin sai kuma wani dare wannan ba a son haka domin sunna ne mutum shi sau don annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sahur sannan an sunnanta jinkirin sahur matukan mutum bai jin tsoron kullu alfijiri na duk wato kenan mutum ya jinkirta sahuru ɗinsa har ya kasance ya rage abin nan dare zai wayo safiya da ƙarfi wannan kuma saboda tausiyar musulunci an kaka ga dan adam na uku kuma an sunanta gaugawar buɗe baki in mutum ya tabbatar da rana ta faɗi imanin sunna ne mustahabbiya ta ajilul fijiri wato abin nan gaugawar buɗe baki in ka karanta littayen kurdubi za ka ga wannan shi ma na hudu an sunanta wato wurin da mutum zai buɗe baki mutum shi ce allahumma laka sumtu وعلى رزقك أقولك سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم wannan mustahabbi na ga mai azumi in ya buɗe bakinsa shi wannan addu'a kuma da duka irin wasu addu'o'i na alkhairi ana karba domin kaka addu'a watan ramadana idan kana da buƙatar wani abu ga ubangijinka na alkhairi ko wani abu to ka nemi mutanen da sun kasan abin da suka yi ka roƙa su yi maka addu'a lokacin da suke shan ruwa ko lokacin da suke azumin ta tsawo'i lokacin da suke buɗe baki domin komi yana da kaka to kaka addu'a watan ramadana Allah taimake ni hmm. sannan an sunanta mutum ya buɗe bakinsa da ɗanyen abu wato kenan ya ci wani abu wanda a ɗaya in bai samu bai sha ruwa wato don haka kuma bisa ga ɗanyen na an sai ci da bino in ya rasa to sha ruwa to kuma an sunanta ga mai azumi ya ƙara ayyuka na alkhairi kamar zikiri ko karatun alkur'ani ko sadaka wannan suna ne ga mai azumi sannan an sunanta ga mai azumi lokacin ramadana shi itikafi sannan an sunanta ga matahi wato kuma in tahiya ta tsananta gare shi ci abincinsa in yanzu ta tsanani gare shi amma ya kasance ya shiga cikin tahiyan nan tun alfijir bai kai to ba ba irin wanda suka yi da safe ba mutum ta da safe gidansa da ce shiga zai ta tahiya kuma dole cin abinci domin nassin qur'ani abinda Allah ya ce au ala safari saboda haka au ala safarin ya nuna kenan za a ci abinci amma ana akan ticket ana ciki amma in mutum ya riga ya kwana gida to ƙarya ya kai ba magana cewa shi tashi shi ta yana ta yana cin abinci in koyayyi haka to in wata fahimta ta gare shi to ya yi roso domin duk wata fahimta akwai masu fahimta cewa a tashi a shiga tahiyar da a ci amma da sabanin yadda nasi na qur'ani ya karanta don qur'ani ce ya wala safari in mutum ya ɗauko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya hujja shi akan wannan duk inda kaga an yi tafiya annabi ya ci a sha ruwa cikin ramadana to an hangi tsanani ga wasu mutane ko da babu tsanani ga wasu to an samu tsanani ga wasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda irin rukusar addini har ma yake ce a kama kofi a kama ya daga kowa ya gani sanin sha ruwa in ya sha sanin kowa ya sha haka ta taba faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kofi ya sha ruwa aka zo aka ce mu ya manzon Allah inna ba'd na samu sashe mutane sun yi azumi ba su ci ba annabi ce ulaika usatun ulaika usatun waɗannan da sun ka azumi masu sabona masu sabona saboda haka ashe kenan kowane irin al'amari yana da waje amma idan kana lahiya lau gidanka kana son ka shiga tahiya ya halatta ka shiga tahiyar matukar ta kai kasan kuma ka bar azumi ka ci abinci bisa ga halacci amma ya kasance ka bar gidanka tun alaji da ke tuba ta shiga tahiya domin nassin qur'ani Allah ce yayi au ala safari in ma kana son ka ga bayani cikakke ka duba tafsirin shaw abdullahi da a tawil fi ma'anar tanzil ya ce wannan da Allah ya ce au ala safarin ya nuna rashin shiga ya nuna shigar tafiya alaji bai fito ba sannan mutum ya samu kansa yana cin abinci Allah ya mutum to kuma an sunanta ci ga wanda amara laya wanda yake azumi na cutar da shi ko kuma yana wahala sai amma idan ɗaya haka bai samu ba to babu komai ga mai azumi an so ga wanda amara shi ya an so shi azumin sa waɗanda sun nuna cikin wannan cikin abin nan Ramadan Allah ya taimake mu to sai makaruhai makaruhan da an abubuwan da an haƙi amata ga mai azumi wato su ma suna da yawa sai dai amma ambaci dan wani abu ga guda kamar mu ambaci ko misali ko biyu ko uku ko hudu makaruni na ga mai azumi ya tara miyansa sai ya tara sun yawa cikin bakin sai ya haɗe su kwandal a wanda haɗe ruwa wannan malamai sun tabbatar mana karhancinsa ko makaruni na ga mai azumi ya ɗanɗana abinci babu bukata gare shi kamar abin mai dahuwar abinci mace ta ɗiba ta ɗanɗana ko da sauransu wannan kuma ta tohi wannan dai amma an ƙi kada ta yi haka don ta ji daidaita abincin haka nan kuma wato tattauna ilku ga mai azumi shi ma makaruki na an karanta ga mai azumi shi ma ya sumbunci iyalansa in ya zan wannan su mutu tana motsa mai shawa haka nan shawar iyalin sa haka nan ba shara da su duk ga mai azumi in ya zan wannan yana motsa mai shawa to makaruki ne Allah ya tsaye to Allah ji malam shin akwai abubuwan da ke bata azumi guda nawa ne to shi azumi kamar yadda yake wato kamar sauran ibaduna yadda yake da abubuwan da ka kyautata shi to haka ne yake da abubuwan da ka bata shi domin domin kowane irin al'amari aka ci gare ya abin da an ka ce yana bata abu to aka ci ne ko na gyara abin ya abin da an ka ce na gyara abutu aka ci ne ko na bata abin abubuwan da ka bata azumi suna da yawa sun kai wajen guda ashirin matsalolin su wajen guda ashirin nan wato kamar yanzu wanda ya ci da gangan to kaga azumin sa ya ɓaci sun mutum ya zo da gangan ya ɗauki ruwa ya sha san kuma azumi shi ke yi azumin sa ya ɓaci bayan azumin sa ya ɓaci ne a sama gare sai shi yanka azumin nan guda kuma shi kafara yanta raƙaba ko shi da mutum sittin ko azumin abin nan azumin sittin to shi na haka nan ko mutum ya sha da gangan shi ma azumi ya ɓaci to haka nan mutum in ya yi isti'ahi wato kamar ala shaƙi mutum ya shigar da wani abu ga hancinsa ya ja har ya kai ga makoshinsa ko kai ga kwanyarsa shi ma yana yana bata azumi to a wasu malamai sun ce ihqani wato ibn ihtiqani shi ma yana ya bata azumi kamar mutum ya jawo abu ta dubura kamar ya noce ruwa sai ya bude su sai ya jawo su don yana iya saduwa zuwa ga ciki haka kuma wato abin nan kamar shawa kwalli da rana ma babu laifi mutum shawa shi da asuba ko shawa shi da dare ko da ya fada cikin cikinsa da rana babu komi kamar yadda ta wasu karantar wato ya yi kwalli ko ya sa fefe ko ya sa wani abu na isne wato duk don zuwa ga makoransa duk abin da ya taru cikin ciki bisa ga wannan koda da allura na an ka jawo shi an ka matsa mutum shi ga makwakwaro ya wuce wannan yana ibata azumin sa amma banda don mutum a yi mishi allura cikin azumi don bai da lahiya an kai ne ga jiki wannan azumin sa bai ɓaci haka nan wanda ya nemi shi amai ya yi aman sai aman ya yana da waya wajen fita yana jo yana komawa shi ma na azumi ya bashi kamar yadda ma zo cikin risala haka na wanda ya kira mani ma'ana ya istimna'i da rana cikin watan ramadana shi ma azumin sa ya bashi domin ya bata azumin sa da ya mani da shi haka na wanda ya mubashara sai mani shi ma azumin sa ya bashi wato haka nan kuma wanda ya mubashara ya mazi azumin sa ya bashi wanda ya maimaita dubi ya inzali da gangan to shi ma azumin sa ya ɓaci da haka wanda ya ci ko sha yana mai kokanto ga faduwar rana azumin sa ɓaci don ya sadar da don abin da ake koma ma asali wanzuwar rana yanzu rana na nan ba ta haɗu ba to tun da yin abin nan to azumin sa ya ɓaci haka nan wanda yake yana mai itikadin cewa dare na sai bayan a shi dai rana ta da shi ma mm, in haka ne wanda yake yana itikadin dare sai ya bayyana rana ta shi akwai azumin sa sai dai abin da yake ciki in ya koma ci don haka mafi yawan malamai haka sun ka faɗa kuma haka sun ka hujja da shi Allah ta nufi mu daga cikin abin da ka bata azumi akwai abin nan abin nan jima'i dan kuma akwai abubuwa da yawa masu bata azumi daga cikin akwai abin da ka bata azumi Allah tsare mu shine ridda gaban musulunci daga cikin abin da ka bata azumi ita jini haila ga mace hakanan kuma ita jinin miƙi ga mace suna akwai mutuwa wanda ya mutu azumin sai a saboda haka waɗanda abubuwa duk suna ibata azumi kuma wannan kaɗan ne cikin masu yawa Allah da da mu da sawa ba to a kan makallahu shin ah, na ji malamai na cewa an saukar da alkur'ani a cikin watan ramadan shin yaya na wannan magana kake eh to kamar da kaji suna faɗa su malamai kamar haka nan ne domin Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ce ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wannan shine aya wadda ta wajabta muna yin azumi wadda da wannan aya ne Allah ya wajabta azumi gare mu manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yayi bayani bisa ga tabbatar da wannan aya to amma duk ga haka shi ramadan wata ne wanda an mai suna na alfarma sunan ubangiji Allah shi shahar ramadan allazi unzila fihi alquran wato wata ramadana shine wanda an ka saukar da alqur'ani cikin sa wannan magana haka ne wannan bakar kenan aya ta ɗari da tamanin da biyar kamar yadda yake wasan da muka karanta ita ma bakar ce aya ta ɗari da tamanin da uku to nan an ce an saukar da alkur'ani cikin watan ramadan shin Kur'ani an saukar da shi daban-daban cikin watan ramadan ko an saukar sai dunkule ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin watan ramadan ko ko aina an saukar sai to an saukar da alkur'ani ne daga al'arshi zuwa saman duniya baitul izza ga manzo sallallahu alaihi wasallama shine malaman ulumul qur'ani kamar shi wani abdullahi yake cewa unzila jumlatun min al-lawhi ila sama'ina tun ramadana zil ula ثم من الجمن بقدر حاجة من أحسن الداع يرى الإراجة wato an sokar da jumla ta alkur'ani daga launin mahus ila sama zuwa saman ta duniya to duk wanda ya bayyanar da ciwo ya ga magani za a ba shi maganinsa na abin da mu gano a ba ƙur'ani ɗaya an ka sauka cikin watan ramadana ba hadda da sauran littafin annabawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama an saukan mai alkur'ani cikin shekara 23 an kaɗo da alkur'ani aya ɗaya aya biyu aya uku aya guda suwa gaba ɗai ko da aka karara masa sauka ko da kuma ta zuwa kan wa min huma nuzuluhu ta'akhara an yi wa aksihi Min minhu sama'i kaza arshi minhu nahari kaza layli wato anan littafin an ibrahim alaihi salam an saukar da su farkon dare na ramadana sai ga watan ramadana allah ya saukar da waɗannan littafin an ibrahim alaihi salam gaba dai wato a taura ita ko an ka saukar da ita ga kwana shidda na watan rabana da sun ka shuɗe injila an ka saukar da ita kwana goma sha uku da sun ka da watan ramadana zabura an saukar da ita kwana takwas kwana goma sha takwas sun ka rage sun ka da watan ramadana alƙur'ani an saukar sai ga kwana ishirin da hudu ramadana wato saboda haka ramadana ya zan wata na mai alfarma kwarai da gaske domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa cewa da al'umma sai sun san abin da a cikin watan Ramadan za su yi burin duk shekara ta zama gaba ɗai ramadan ce don aikin kwarai cikin ramadana ana har hada shi da a cikin watan ramadana ana karɓar ta addu'a kuma Allah na amsa kamar da muka ce watan ramadana shine kaka addu'a lehuka ana gafarta su aljanna tana bege ga masu azumin ramadana wannan ya nuna kenan wata ne alfarma kuma kwarai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce aljanna tana bege mutum hudu aljannatu mushtaqatu ila arba'ati nafri inji manzo sallallahu alaihi wasallam aljanna tana bege zuwa ga jama'a guda hudu Allah ya sa mu cikin su to su aljama'a nan guda hudu talil qur'an wanda mai karatun alqur'ani aljanna na bege da shi wa hafizul qur'an wa hafizul lisan da wanda tsara halshen sa cikin watan ramadana wadun umurin miji'an da wanda ke ci da mayin wata cikin watan ramadana wasa'ina fi shahar ramadan da masu azumi a cikin watan nan na ramadana watan Allah saboda haka sheke na ramadan na da abin nan martaba da girma sannan kuma in mun ka duba darajar da aga abin nan a watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce a hadisi kudusi kullu amalin na adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzibi wato Allah ya faɗa a hadisi kudusi dukkan aikin ɗan adamu ruwansa wato kenan duk abin da mutum ya yi kansa yawa in ya bari kansa ya barma sai ba azumi Allah ce wannan nauna ni ka sa kayya da azumin da mutum ya yi wannan ya nuna kenan shi ramadana yana da wani matsayi na daban domin azumi sirri na wato wanda babu wato wani aiki wanda ke she daga shi in mutum ya ce azumi ya kai ya bakin sa ya zo marar cikin cikin mutane akwai mai shawa shi shi kai ba ba wanda sani amana ta saboda haka Allah ya ce kullu amal ibn adam lahu illa sawmu innahu li to bayan wani malami a cikin littafin sai yana cewa fi kulli lailati itqul lil usati lahu na alfan min an-niran wal liqani duk kowane dare akwai yantawar ato masu sabon Allah mutum dubu saba'in gabarin wuta da kuma azabar Allah shi tun da haka ne to ya kamata mu kula kuma mu ribanci alhurman wannan wata mu samu darajarsa kuma kada mu yadda muna masu cin abinci cikinsa da keta iyaka saboda shi a ubangiji maɗaukakin sarki yadda ya ambata ma ɗan adam ga abin da zai ba shi ubangiji idan ɗan adam yayi biyayya ya bi abin da Allah ya aza shi bisa ga rai to abin da Allah zai ba shi abu na mai sauki domin kowane irin abu ubangiji sahalan ne babu abin da adda wuya babu abin da buwaye Allah muna fatar Allah shi taimake mu ya sa mu yi azumin nan lafiya ya ba mu ikon kuma karewa lafiya ya ba mu ikon bauta mu Allah to amin to a akan makallahu daidai lokacin ga kuma lokacin na halin nasa ya kamata mu dasa aya sai da insha Allah za mu ci gaba da gabatar da wasu tambayoyi da suka shafi sha'ani na azumi idan mun samu dama a cikin wannan fili zuwa gaba da haka nake ce malam Allah saka da alheri mu kuma Allah su ba mu iko amfani da abin da aka faɗa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh